الله العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد غفرنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau biyar ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da shida kuma wannan shine karatunmu na farko a cikin wannan shekarar zai zama shine majalisinmu na farko a cikin wannan shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarkar da take cikin wannan shekarar Allah madaukakin sarki ya bamu ita abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara wanda ya zama bashi da daɗi a cikin wannan shekarar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu daga wannan abinda kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara shi akan mu zai faru to muna roƙon Allah Allah ya mu ikon ɗaukar wannan kaddara mu yi haƙuri kuma mu yadda da ita Allah kuma ya ba mu lada akan haƙurin da za mu yi da kuma yadda da muka yi idan ba a manta ba darasinmu yana gudana a cikin wannan littafi mai albarka a qadat shababar shi'at ila haq na babban malami a Sheikh Suleiman bin Salih Al-Kharashi hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malaman ƙasar saudi arabia littafi ne da ke magana akan aƙidun shi'a amma ta hanyar tambaya ko abinda malaman mandiki suke ce mushi al’inzamat za mu tashi tambaya ta ɗari da ɗaya. malam ya ce ya ƙulu shi a tubi an na irsalar gusuri wa nasban a'immati wajibani alallahi ta'ala li ƙa'idatin lutufi ɗan shi'a suna cewa a cikin littafansu bi anna irsalar rusul cewa lallai aiko manzanni wa nasbal a'immati da kuma nada a'imma shumagabanni imamai wajiba ne Allah suka ce tilas ne akan Allah a wajen in shi'a tilas ne Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzanni sannan kuma tilas ne ya nada imamai imamai su ne wakilan annabawa a ƙida shi'a a lokacin da babu annabi to imami shi ne zai tsaya a makwafinsa kuma imamin nan shi ma dole Allah ne zai naɗa shi liqa'idatul lutufi saboda ka'ida da suke da ita da suke ci mata ka'idatul lutufi ka'idatul lutufi a wajen yan shi'a ita ce ka'idar tausayin da Allah ke da shi ga bayansa. saboda haka ya zama tilas ya aiko musu da manzanni su zo su yi musu bayani na yadda Allah zai za su bauta ma Allah shi kuma Allah ya saka musu sannan a lokacin da ya zama babu annabawa a da 'yan shi'a to tilas ne a sami imamai waɗanda su ma kai tsaye suna karɓan umarni ne daga Allah iyaka su ba annabawa ba ne amma dai ƙannin annabawa ne a wani wajen ma sai ka ga an ba su wani matsayin ya fi na annabawa to wannan ita ce ka'idatul lutufi a wajen 'yan shi'a a ƙarƙashin wannan ka'ida da suke ce mata ka'idatul lutufi shine suka ce wajibi ne Allah ya aiko manzanni sannan kuma wajibi ne Allah ya nada a'imma ya nada imamai shine sai mali ce wa qad ra'ayna anna Allah arsala rusulahu tabbas mun gani Allah Maɗaukacin sarki ya aiko da manzanninsa wa ayyadahum bil mu'jizati kuma ya karfafe su da mu'jizozi kowane annabi Allah madaukakin sarki zai aiko kowane manzo Allah ta'ala zai aiko to zai ba shi mu'jiza mu'jiza wani abu ne da Allah Maɗaukacin sarki yake ba annabinsa ko kuma manzansa domin ya gaggata cewa shi ɗan saƙo ne daga gare shi ya ba annabi nuhu alaihi salam safina ya ba shi jirgin ruwa wanda duk wanda bai shiga jirgin wannan jirgin ruwan ba ya halaka sannan ya ba annabi musa alaihi salam sanda sannan kuma ya ba shi eh, hannu annabi musa alaihi salam in ya sa hannunsa haka a rigar sai ya fitar da shi to sai hannun ya haske kamar rana mu'jiza sannan kuma ga sandarsa da Allah ta'ala ya bashi wacce take laƙume ta riƙa laƙuma macizan tsafi da matsafan fir'aunu suka zo da su sannan ya ba annabi isa salam likitanci sai yadda ƙarshen likitanci shine a ce mutum ya mutu a tayar da shi ai shi likita ƙarshen ilimin da shine idan kana da sauran rai likita na da amfani a wajen ka ne idan kana da sauran rai inna at-tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana min ajli al-insani ta'khiru hatta idha حتى ayyamu ما انتهت أيام رحلته wa الطبيب al العقاقير haka mai hikima ya ce likita yana da ilimin da zai iya kafa hujja da shi ya ce a sha magani kaza a warke in kana min ajlil insani ta'khiru idan ya kasance a cikin sauran rayuwar mutum akwai jinkiri idan ya kasance akwai jinkirin da Allah madaukakin sarki ya masa lokacin mutuwar sa bai yi ba to shine Allah madaukakin sarki zai sa likita ya zama yana da amfani a wajenka amma lokacin da kwanakinka suka kare to har tsabibu sai likita ya rude wa khanathu al duk magungunan da zai bada sai su yaudare sai ce a sha wannan yana da ƙarfi da mutum ya sha sai ciwo ya karu saboda Allah ta'ala ya kaddara rayuwar mutum ta ƙare abu latahiya ya ce matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ce matal mudawi likita ya mutu wal mudawa da wanda ake ma maganin wallazi jalaba dawa'a da wanda shine ya kawo maganin wa man ishtarahu da wanda ya siyo maganin wa ba'ahu wa man ishtara da wanda ya sai da maganin da wanda ya siyo duk mutu to wa zai wa zai ragu to Allah ta'ala ya ba annabi Isa alayhi salam mu'jizar ta likitanci wacce ƙarshe tana rayar da yana rayar da wanda ya riga ya mutu to shi ne nan malam yake cewa mun ga Allah ya karfafi manzanninsa da irin waɗannan mu'jizat irin waɗannan mu'jizozin wa ahlaka man kaddabuhum sannan Allah ta'ala ya halakar da waɗanda suka ƙaryata waɗannan manzannin an fara halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam ce hmm. kowa ya shiga ciki وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بودا للقوم الظالمين Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam da ruwa to mun ga irin wannan wa su'aluna li shi'a mana yace to tambayar mu ga yan shi'a ita ce ma hiya adillatu ta'yidillahi li a'immatikum to waɗanne dalilai ne suke tabbatar da Allah ya ƙarfafa shi magabanninku ina dalilan da suke ƙarfafa cewa Allah madaukakin sarki ya ƙarfafa a imman shi'a tambayar da mala yake kenan manzanni dai da kayi tambaya gashi an buga misalin na annabi nuhu alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza sannan ya halakar da waɗanda suka ƙaryata shi Allah ya ba annabi salihu alaihi salam mu'jiza ya halakar da waɗanda suka karyata shi Allah ya ba annabi Hud alaihi salam mu'jiza sannan ya halakar da waɗanda suka karyata shi sannan Allah ta'ala ya ba annabi Musa alaihi salam mu'jiza sannan ya halakar da Fir'aunu a matsayin shugaba jagora na waɗanda suka karyata annabi Musa alaihi salam to shine ma da yake cewa ina dalilan da suke nuna cewa Allah ya karfafa a imman shi'a ina ciki wa adillatu ghadabihi ala man kazzabuhum wa qataluhum sannan ina dalilan da suke tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya hushi da waɗanda suka karyata su kuma suka yaƙe su in dai waccan ka'idar ta cewa ka'idatul lutfi cewa wajibin Allah ne ko wajibi ne akan Allah ya aiko manzanni kuma wajibi ne akan sa ya nada a'imma ya nada imamai to mun dai ga Allah ya karfafa annabawansa da manzanninsa kuma ya halaka waɗanda suka ƙaryata su to ina dalilan da suke nuna Allah ta'ala ya karfa a imman shi'a kuma ina dalilan da suke nuna cewa Allah madaukakin sarki ya yi hushi da waɗanda suka karyata suka yake su babu amsa kenan babu kenan ashe ba wajibi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya nada a'imma ba wajibi bane akan Allah Allah a sunnarsa ya bar shugabanci a hannun mutane mutane da kansu su za su zauna su shura su tattauna su zaɓi wanda suke ganin ya cancanta ya zama musu jagora amma da sharaɗin idan an naɗa shi to ya zama abin da zai yi aiki da shi shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai saba musu ba duk shugaban da aka zaɓe shi ya saba ma littafin Allah ko ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya fita daga manufar Allah madaukakin sarki tambaya ta 132 yadda shi'atu anna a'immatahum ma'asumu in shi'a suna riya cewa a'imman su ga baki ɗayansu ma'asumai ne masumi wannan kalmar tana na ta tana na kusan duk addinin shi'a yana karewa a cikin akan wannan ne isma wana ma'asumi ne ne wana masumi shine wanda baya laifi baya daukan alhaki aqida ahlus sunna wal jama'a ma'asumi kwara ɗaya ne shine annabin Allah Allah na ba annabinsa isma ya ba shi kariya ba zai zama yana sabo ba amma duk wanda ba annabi ba to zai iya sabo kuma zai dau alhaji wa qad warada bil ittifaq ma yunaqidu hada a'a sai kuma gashi ya zo da ittifaqin a'imman shi'a abin da ke warware wannan maganar da suka yi cewa shugabanninsu a immansu gabaki ɗaya waɗannan limaman goma sha biyu ma'asumai ne fahus ala sabilin misali malam yace ga misali za a buga maka a cikin littafin shi'a wanda kuma ke warware wancan iddi'a'in da suka yi cewa a immansu masumai ne a misali na ɗaya kanal الحسن بن علي يخالف abahu عليا في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان رضي الله تعالى عنه wannan sanannen abu ne an yi ittifaki akan cewa sayyiduna al-hasan radiyallahu ta'ala anhu dan sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu danna na fatima radiyallahu ta'ala anha jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma babansa shi bai yadda a lokacin da sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu ne niyyar zai fita ya yaki waɗanda suka fito domin cewa sai an fitar musu da jinin Usman ibn Affan sai an ɗau musu fansar waɗanda suka ji sayyiduna Usman ibn Affan na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Az-Zubair ibn Al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu da Talha ibn Ubaydillah sannan kuma a gefe guda da sayyiduna muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhum ajma'in waɗannan su ne waɗanda suka fito cewa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu tun da shi aka zaɓa a matsayin khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu to khalifan da ya gabace shi kashe shi akai ya fito da waɗanda suka kashe sayyiduna Usman ibn Affan sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce lokaci bai yi ba ku yi haƙuri ni ma ina da tunanin wajibi ne a ɗau a yi bincike akan waɗanda suka kashe sayyidina usman amma 'yan ƙauye mutane ne da suka zo suka takuɗe suka tsaje da mutane gano su yanzu ba zai yiwu ba ku yi haƙuri ku ƙarfafe ni daular musulunci ta yi ƙarfi a samu zaman lafiya idan aka samu zaman lafiya to sai mu kwakulo su ɗaya bayan ɗaya mu yanke musu hukuncin Allah mu musu haji waɗannan sahabbai a gefe guda suka ce a'a ai mulkin ka ba zai tabbata ba sai kayi wannan aikin ka na farko kenan to ka kowa ijtihadi yake to da kana na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta fito a abin da ake ce masa ma'arakatul jamal ta fito akan cewa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu ya fitar da waɗanda suka kashe sayyiduna usman ya yanke musu hukuncin Allah ya faɗa mata waccan hujja ƙarshe dai har abin da ya gudana ya gudana aka haɗa fagen fama yaƙi ya gudana tsakanin ɓangarora guda biyu ɓangaren na na'isha radiyallahu ta'ala anha da kuma ɓangaren sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu daga baya hankalinsu ya tashi su suka dawo suna kuka a tsakanin junansu sayyidina ali yana kuka na na'isha radiyallahu ta'ala tana kuka cewa ba su san wannan abin ya afku ba amma Allah ya riga ya kaddara to lokacin da sayyidina ali zai fita sayyidina al-hasan ce masa ya kakka fita ya ce shi a fahimtarsa yana ba babansa shawara kada ya fita sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya saba masa a wannan fahimtar ya fita har abin da ya afku ya afku to shine malamin ya kawo mana sayyidina ali ya fita yayi ɗansa sayyidina al-hasan ya ce shi bai ganin ai wannan yaki kuma sayyidina ali a wajen yan shi'a masumi ne shine imamin farko sayyidina al-hasan ma'sumi ne shine imami na biyu to ɗaya na da fahimta ɗaya kuma na ganin saɓanin fahimta to shine sai ma ne ce fala shakka anna ahadakuma musibun wal akhar muqti'un babu shakka dole ɗaya zai zama ya daidai ne ɗaya kuma ya zama ya kuskure ko dai ya kasance sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu shi da yake ganin ba za a fita yakin nan ba shine yake kan daidai babansa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya kuskure ko kuma ya kasance sayyidina ali da yake ganin a fita aje a yakin nan shi yake kan daidai kenan ɗansa shi kuma sayyidina al-hasan shi ba kuma imami ne shi kenan ya kuskure وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة كما دقا ننسى أوجن إن شيعة إمامين كما معصومين تواي يديدي واي يقسكري إمامي كما بي قسكري يعني معصومي الإمام المعصوم لا يقسكري إمامي معصومي أي بايا قسكري عقيدة إن شيعة تو cikin nan wane ne daidai wane ne kuma ya kuskure kuma dukkaninsu a imamai ne su kuma masumai kaga dole ɗaya ta abu dole ɗaya daga ciki ta abu dole ka hatsa a ɗaya ka kuskurantar da shi ɗaya kuma dole ka ba shi wato ka tashi shi ne daidai to a cikin a cikin waɗannan imaman guda biyu ma'asumai wane ne ya kuskure wane ne ya daidai wannan misalin farko kenan da mala ya buga mana wanda cewa akwai tufka da warwara a game da ismatul a'imma wacce aƙida ce tabbatacciya daga cin aqidin 'yan shi'a ai shi'a ba za ka shiga dan ba za ka shiga dan shi'a ba sai idan ka zama ka yadda da ismatul a'imma cewa a'imman nan ma'asumai ne ba su kuskure ba su laifi ba su daukan alhaki wannan misali na farko ke ba misali na biyu khalafa al-husayn ibn ali akhahu al-hasana fi qadiyyati as-sulh ma'a muawiyah radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna al-husayn jikan annabi sallallahu alaihi ɗaya daga cikin a'imman yan shi'a shine imami na uku ya saba ma dan uwansa al-hasan al-hasan kuma radiyallahu ta'ala anhu imami na biyu في anhu a game da mas'alar yin sulhu. Lokacin da مسألة ينصله لوقت عند سيدنا الحسن أقنع شيء زم خليفة باية رسول بابنسا mutanen kufa suka masa mubaya'a da suka masa mubaya'a yi watanni kusan shida da kansa ba nemansa sa aka yi ba ya ce shi yanzu abin da yake gani bai kamata akwai shugabanni guda biyu a daular musulunci ba ga sai dina muawiya a sha shi kuma gashi a kufa sau da ka yi tashi da kanshi ya ce shi zai tafi ya je ya masai na mu'awiya radiyallahu anhu mubaya'a domin a samu wahada a samu ɗayantakar al'umma al'umma ta dawo ta zama kai tsaye ta zama kanta ɗaya ta zama shugabanta ɗaya tana karɓar shugabanci ɗaya ne dan uwansa al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu bai da wannan ba ba ra'ayinsa ba ke shi dai ganin aje ai sulhu da sayyidina Muawiya to shine sai ma ne yake cewa wala shakka anna ahadahuma musibun wal akhar muqtir dole ɗayan ya zama ya daidai ɗaya kuma ya kuskure ko dai ka ce sayyidina AlHassan shi ne ya daidai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibni hada sayyidun inna ibni hada sayyidun وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين manzon sun ne wata rana ya daga sayyidina al-hasan yana dan karami yace wannan dan nawa ya halasta ka ce majikan ka ɗanka ce wannan ɗan nawa sayyidun shugaba ne saura kirs Allah zai yi amfani da shi domin a samu sulhu tsakanin jama'a guda biyu ta musulmai da wannan ya samu kiyada ya samu shugabanci manzon sama ya ce huwa sayyidun shi shugaba ne to da haka a wannan lokacin sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu ce zai je ma sayyidina muawiya baya. dan uwansa sayyidina al-husain ba ra'ayinsa ba kenan to shine ma yake cewa dole ɗayan ya zama ya daidai ɗaya kuma ya zama ya kuskure wanda ya kuskure kuma dukkanin su imamai ne to ya magana yan shi'a kuma da suke ganin cewa a imman su ba ta yin kuskure ma imamani ma'asumani inda shi'a kuma dukkanin su a immai ne guda biyu kuma dukkanin su ne ba su kuskure a wajen yan shi'a amma kuma da kansu yan shi'an suka ruwaito cewa ga sayyidina al-Husain radiyallahu ta'ala anhu ya saba ma dan uwanta yayanta sayyidina al-Hasan akan mas'alar yin sulhu tsakanin sayyidina al-Hasan din da sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wannan misali na biyu ce misali na uku بل روت بعض كتب الشيعة an aliyin قوله Kai wasu daga cikin malittafan 'yan shi'a sun ruwaito magana sayyidina Ali da yake cewa la takuffu an maqalatin bi haqqin aw mashwaratin bi adlin fa inni lastu amanu an ukhti'a aka sayyidina Ali wannan babban littafin shi'a al-kafi alkafi usulan wa furu'an ko usulul kyafi da furu'ul kyafi. to alkulaini ya rawaito wannan magana ta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna ali yake cewa la takuffu an maqalatin bi haqqi kakku kame wajen faɗin gaskiya idan ka san magana gaskiya ce to ka kame ka faɗe ta in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya ita gaskiya a faɗe ta ko min ɗaci ko za a ce wa na yi ganganci a faɗe ta haka take qul haqqa walau kana murran qul haqqa walau ala nafsik haka suka faɗi ka faɗi gaskiya a wata a wani kaulin suka ce qul haqqa walau tuqtal ka faɗi gaskiya ko kashe ka za a to sayyidina ali yake cewa la kuffu an maqalatin bi haqqin kan ku kame ku faɗin gaskiya ku faɗi gaskiya aw mashwaratin bi adlin ko kuma kan ku kame a game da ba da shawara ta adalci idan ka ga wata shawara ta adalci ya cancanta ka ba da ita to ka ba da ita sai da ali yake ce ma mabiyansa fa inni lastu amanu an ukhti'a domin ni ban da tabbas sun cewa ba zan yi kuskure ba to kuma yin shiya sun ce a imman su ga baki ɗin su mai ne ba su kuskure sai kuma gashi sai na ali da kansa yana cewa falattu amanu an ukhti'a ba ni da tabbas in ba zan iya kuskure ba ni ina kuskure to kaga ashe ba su da isma ke su ma'asumin ba ma'asumai ne. in ka cire manzo Allah ta sama ba wani ma'asumi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya bashi isma sai kuma jama'a baki ɗaya idan sun yi ittifaki idan al'umma gabaki da ta ittifaki ta yi ijma'i akan wata kabila akan wata matsala to wannan ijma'in na al'umma ma'asumi ne saboda manzon sama ya bada tabbas ya ce inna Allah la yajma'u ummati ala dalala Allah ba zai hada kan su akan bata ba duk abin da al'ummar annabi sama ta haɗu ta yi ittifaki akai to wanda ya kauce ya ce shi ba zai bi ba sunansa sha'ab ya zama fasa gurbi ya zama fasa gurbi dinge ya zama ba shi da amfani to waɗannan misalai ne guda uku mala ya buga mana akan cewa akwai tukka da warwara a game da magana 'yan shi'a da suke cewa a immansu dukkaninsu ma'asumai ne ga misalai guda uku malam ya buga mana wa bil misal yattadhihu maqal haka laraba suka ce idan kana son a gane maganar ka to sai ka buga misali tambaya ta 133 shanna'a shi'atu fi hadha zamani ala ulama'i ahli sunnati fi bilad al-haramain yace malaman shi'a ko 'yan shi'a sun kausata harshe fi hadha zamani a wannan zamanin namu ala ulama'i sunna akan malaman sunna fi biladil haramaini a maka da madina an ce biladil haramaini ƙasar saudi arabia kenan lifatwahum bi jawazi isti'anati bil kuffar lid darura malaman saudi arabia sun ba da fatawa cewa ya halatta za a iya yin amfani da kafirai a yaƙi domin a yaƙi waɗanda suka fi su kafirci akwai lokacin da ake buƙatar za a iya kallon maslaha kafiri a nemi gudunmuwarsa domin yaƙan wani kafirin domin kafirci ya yi hawa hawa ne hawa hawa ne kafirci kafircin ahalul kitabi a addininmu na musulunci bai kai kafircin mushrikai ba sannan a su ahalul kitabin waɗanda suka fi kusanci da musulmai su ne nasara kiristoci waɗanda kuma suka fi nisa da musulmai su kuma su ne yahudu a babin ƙiyayya da gaba a babin kuma idan ka juya babin abin da ya shafi aqida to yahudawa kuma sun fi kusa da musulmai fiye da kiristoci domin yahudawa ba su da itikadin cewa Allah uku ne su kuma kiristoci a tsidarsu ita ce Allah uku Allah uku ne in kai magana ce ai duk ɗaya suke nufi to to wannan fatawa ce ta maslaha ana kallon maslaha fi muwajahatil ba'siyyin al-muqtaddin a wajen yakar yan hizbul ba'th hizbul ba'th jam'iyya ce lokacin ta ta Saddam Hussein a Iraq sannan kuma in ka koma Siriya jam'iyyar suke Hizbul Ba'ath al eh, Ba'ath Socialist Party wannan wannan jam'iyya ce ta siyasa ta ta aqida daga cikin aƙidojinsu ba zakka ba ma dai addini baki daya domin aƙida ce ta mutanen rasha ba ma Allah to lokacin da malaman saudi arabia suka ba da wannan fatawar lokacin da ake yaƙi ne tsakanin saddam hussein da saudi arabia lokacin da aka yaƙin golf wajen 1991 ko yaƙin golf to a lokacin malaman saudi arabia suka ba da fatawa cewa ƙasar saudi arabia babu laifi za ta iya neman taimakon amerika to shine malaman in shi'a suke musu suka kautata magana akan wannan duk da cewa wannan mas'alar mas'ala ce mai haɗe su kansu malaman saudi arabia ba za ka ce sun yi daidai ga baki ɗaya ba domin Amerika ai tana da manufarta ba ka neman taimakon Amerika ce ta zo ta yaki ta yaki wata ƙasa saboda ita tana da manufarta a lokacin ai farkon wannan ƙabiyar lokacin da aka fara yakin golf yakin golf asalinsa saddam hussein yana shugaban ƙasar iraki sannan ƙasar iran ayatullahi khomeini shine al-murshidul am shine shugabanta na addini tana da kuma shugaban kasa na siyasa suka yi yakin su suka gama bayan sun gama yakin su wanda shirya shi aka yi da gangan shi bayan an gama sai amerika ta zagaye ta ce saddam hussein ya mamaye kuwait kasar kuwait karamar kasa ce amma ma ba ta fito ba su fitowa amma karamar kasa ce sai arzikin man fetur amerika ta ziga shi ta ce mamaye ta ai kawai dauke ta a matsayin kamar wata jaha a cikin kasar shi shi sai mamaye kuwait yana mamaye kuwait sai amerika ta ce mm, ka mamaye kuwait shi ne wai bahaushe ke ci balarabe ke cewa alkahu fil yammi maktufan fa qala lahu Iyaka, iyaka, an tabtalla bil ma'i wani ya dauki wani ya jefa cikin ruwa sai ya fara fadin take kai jike ya jefa shi shigo kuma ya ce kai ya jike to shine sai america sai ta dawo sai ta ce ma saudi arabia da ya gama da kuwait kuna da boda da ita sauraki kawai dai abinda america take nufi ta saci man fetur to a lokacin malaman addini na duniya saudi arabia ta gayyaci taro a ƙarƙashin raditul alamin islami a ƙarƙashin majalisar ba da fatawa ta su wato al-majma'ul fiqhi attabi li raditul alamin islami sai malamai suka su gida biyu akwai malaman da suka tafi akan cewa babu laifi a ba america dama ta zuba sojojinta a gabas ta tsakiya domin a yaƙi saddam sosai a gama da shi wasu kuma malamai suka ce a'a su ba su yadda ba amma sai suka zama su kuma sun hau katanga da suka ce ba su yadda ba sai suka ce amma fa sharrin Saddam Hussein yawa gare shi kuma babu wata ƙasa daga cikin ƙasashen gabas ta tsakiya da za ta iya yaƙar Saddam Hussein a lokacin domin Amerika ta ba shi makamai masu yawa lokacin da yake rigima da Iran to sai ƙasar Saudi Arabia hukumar su sai ta ɗauki fatawar malaman da suke cewa babu laifi ta amfani da sojojin amerika domin a samu a yaƙi saddam wanda kun san wannan ƙaziyar ta saddam hussein da amerika mu ma kanmu ta zama mana abin rikici a najeriya Suna cin abin da ya ƙara kawo abuwa kan ahalin sunna a Najeriya wasu suna ganin ra'ayin a goyi bayan Saddam Hussein wasu kuma suna ganin a goyi bayan Amerika wanda tsohuwar matsala ce to shine malamin nan yake bayani akan wannan cewa an samu malaman shi'a sai suka riƙe gwalo suna zunɗan malaman sunna da suka ba da fatawar cewa babu laifi musulmai su nemi taimakon kafirai domin yaƙan wasu kafiran to shine sai ya ce summa wajadna shaykhahum ash-shahira ibn al-mutahhari al-hilli sai gashi mun samu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yan shi'a ibn al-mutahhar al-hilli ibn al-mutahhar al-hilli ɗaya daga cikin malaman shi'a ne da aka yi su zamanin shekul ke kemiyya yana da littafai da ya rubuta masu haɗari na shi'anci daga cikin littafinsa da cikin sa akwai akwai sa nahjul nahjul imama fi isbatil imama ko kuma nahjul karama fi isbatin imama wanda shine shekul islam taymiya ya masa raddi ya rubuta littafin sa min minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'ati wal qadariyya to shi wannan malamin nasu ibn al-mutahhari al-hilli yankulu fi kitabihi gashi yana ruwaitowa a cikin littafin sa. muntaha talab fi tahqiqin madhhab sunan wani littafin sani yana ruwaito cewa ijma'a shi'at cewa malaman shi'a sun yi ijma'i ma a da shaykhakum tsusiyya in bancin malaminsu da ake ce masa at-tusi ala jawazi listi'anati bi ahli dhimmati ala harbi ahli al cewa babu laifi a nemi taimakon ahli dhimma su waye ahli kafaran amana ala harbi ahli bari akan ayaki yan tawaye kaga malaman shi'a sun yi zindan malaman sunna na ƙasar saudi arabia lokacin da suka ba da fatawar cewa babu laifi a nemi taimakon america domin yakar saddam hussein a matsayinsa na bagi domin saddam hussein azzalimi ne tabbas mamaye kuwaiti da yi zalunci domin ba ƙasarsa ba ce ya mamaye ta ya hana ta rawar gaban hantsi zalunci to sai gashi kuma a cikin littafin shi'a gashi a cikin littafin sa muntahab talab fi tahqiqin mazhab ya ruwaito cewa malaman shi'a kakaf sun yi ijma'i in ban da ɗaya daga cikin shugabansu malamansu da ake ce masa asusi duk sun tafi akan cewa ya halatta yi amfani da ahlul zimma fi harbi ahlul bari domin yaƙar 'yan tawaye idan an ce ahlul bari su ne 'yan tawaye to saddam hussein ai ko ya wuce dan tawaye shi shi ba baghyu yayi ba ya wuce matsayin al-baghyu az-zulmu ne az-zulmu yayi zalunci yayi domin ya zo ya mamaye kasar da ba kasar sa ba to ashe kaga akwai tukka da wawwar sai ya zama kamar yadda balarabe yake cewa a haramun ala balabilihi hiddau wa halalun lit min kulli jinsi in ji shauki sha bulbuli ne kawai za a hana shi ya hauka daura sauran tsuntsaye su kuma ya halatta su hauka ku za ku ba da fatawa cewa ya halatta a yi amfani da a nemi taimakon kafirai domin yaƙar wasu amma malaman ahalus sunna ne ba za su ba da fatawa ba idan an shiga lalura kuma wannan an ce lizzarura idan ya zama akwai lalura in ba yadda aka iya in ba yadda aka iya amma inda yadda aka iya ba a neman taimakon kafiri domin ya a yaƙi wani to sai ma ne ce fama hada tanaqut yace wannan wace irin wani irin tukka da wawara ne kun soki malaman sunna ko kuma gashi kun bada fatawa akan haka to me nan wanne za mu wanne za mu ɗauka za mu ɗauki abin da tsofaffin malamanku suka faɗi ne tun can da kamar shi ibn al-mutahhar hilli ko ko a za mu ɗauki abin da na zamani su kuma suka tafi a kansa duk da ka san addinin shi ya an sha faɗi addini ne dama wanda yake flexible akwai flexibility addini ne wanda yake kawai marinun da'iman kuma marinun duk abin da kaga zai kawo matsala to kawai kana iya wurgi da shi da abin da kake ganin zai kawo mace a habaka ko halas ne ko haram ne to ka aikata shi shi yasa kake gani a cikin irin yan kwanakin nan ko irin waɗannan shekarun na baya abubuwan da can da ba a yin sa a kowace ƙasa a duniya da sunan shi'a mu a Najeriya yanzu ana yi shirya shirya ma yan kwallo abin nan abin nan gata shirya ma fulani wasan shago duk kaga ga sunan da ana yi abubuwa na kiɗe-kiɗe su ba dujalan nan duk can da ba a yin su a duniya in ka tafi ka da a duniya inda shi amma take asalin inda masu ra'asi hayaki inda aka shirya mata cibiya ita shi'a ba su yin wasu abubuwan da yanzu ake yin su a najeriya su ma kuma sai ya zama su ma ɗin yanzu a kasashen su ɗin ana kai saboda addini ne mahidun kawai muhuna ne a cikinsa kawai addini ne mai taushi duk yadda aka ga dama kawai inda aka ga baki ya karkata sai ya wuye bi me zai jawo a kasuwa to aikata shi a aikata shi me zai iya kawo mata cikas to a ki aikata shi sawa'un wannan abin ya daidai da usul na aqidar sun aqida ko bai daidai da shi ba to babu mamaki kake ganin irin waɗannan abubuwa ma'la ya ce min qawaid shi'a anna al-imamata tathbutu liman idda'aha min ahli al-ilmi min ahli al-bayt wa azhara khawariq al-'adati ad-dallata ala daga cikin ka'idojin 'yan shi'a annal imamata lallai imamanci tasbutu yana tabbata limanid da aha ga wanda ya zo ce shi imami ne min ahalil baiti inda yana cikin ahalil baiti ne in kai kana cin ahalul baiti ka zo ka ce kai imami ne to za a yi da kai amma da sharaɗin wa azhara khawari al'adati ka iya kawo wasu abubuwan da suka saba ma al'ada abubuwa masu ban mamaki addalata ala sidqihi wanda suke nuna kai mai gaskiya ne to shikenan ka zama imami wannan kaida ce ta shi'a duk wanda ya zama cikin ahlul baiti a wajen yan shi'a ya zo ya ce shi imami ne sannan ya kawo wasu abubuwa na ban mamaki ko da tsafi yayi ya zo ya ce ga wasu shi imami ne ga ga khawariqul adah ya zo da su to ana yadda da imamancinsa haka ka'ida yan shi'a take amma wa bil muqabali asbatu al imamata thumma lam yuthbitu imamata zaid ibn ali amma kuma a gefe guda sai suka yi yadda da imamancin zaid ibn ali zaid ibn ali wanda aqida shi'a zaidiyya daga nan suka samo asalinsu. su waɗannan yan aƙida shi'a zaidiyya ba su kai shi a imaniya ba su ba su zagin sahabbai ba su zagin sahabbai su aƙidar su kawai ita ce inna aliyan a haƙƙu bil imamati min ghairi kawai su abin da su su kawai sai da na ali shine ya fi cancanta da imamanci ba waninsa ba so daga shi a zaidiya. da san samu ne sayyidina ali shi ya kamata ya zama imamun farko ya zama khalifan farko ba sayyidina abubakar ba wannan ita ce aqidar zaidiyya kuma inda suka fi yawa shine a yanar har yanzu kuma an samu wasu malaman ahlus sunna wal jama'a wanda suka tasiranci da su saboda irin gari in mutum ya zo a gari malaman shi duk aƙida suke tafiya aqida da suke kai kallama ne Allah yake tsirar da shi shi ma bai dau wannan aqidar ba shi yasa zaka samu irin su al-Amir Sanani yana da maili zuwa ga wannan musamman a matsalolin fiqh kamar al-Imam Shawkani Ali ibn Muhammad al-Shawkani shi ma zaka ganshi ne littafin Nailul Awqa saboda tasirin zaman garin da suka yi a nan garin su yake nan ne garin su to su yan aqida shi'a zaidiyya aqida suna kaiwa ko mazhabin suna kaiwa ne zuwa ga zaid ibn ali wanda ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina ali ne amma kuma suka kiyarda da shi su ɗan shi'a sun kiyarda da shi ma annahu da'aha duk da cewa shi zaid ibn ali ya zo ya ce shi imami ne amma kuma aka kiyarda da shi amma sai mala ce wa bil muqabali amma kuma a gefe guda asbatul imamata li mahadiyihim al-ghaibi sai ga sun tabbatar da imamanci ga mahadinsu wanda zai na shi wannan ya zo an ce ka'ida ita ce in dai ka zo ka ce kai imami ne kuma ka kawo alamomin da za su nuna kai imamin ne to ka zama imami to zaid ibn ali rahimahullah ya kawo yayi iddiai ya ce shi imami ne kuma ya kawo dalilai amma an ki yarda da shi amma kuma ga mahadi al-ghaib wanda ba a san shi ba har yau ba a san shi ba shi kuma sun ce imamun su ne har yanzu suna nan shi suke jira ya bayyana duk wasu addinan ba za a yi su ba duk wasu sha'a'irun dini ba za a yi su ba sai mahadi ya zo sannan suna nan suna jira idan mahadi ya zo duk wanda ba dan shi ba sai ya yanka shi ba za a yi juma'a ba sai mahadi ya zo salatul jama'a ba za a yi ba sai mahadi ya zo in ka ga dama kai salatul jama'a in baka ga dama ba kakkai sai mahadi ya zo sannan addini zai tabbata suna nan suna jiran shi shi yasa shekul islam miya na sha faɗa mana sai ya ce aghabu shay'in inda shi'a aghabu shay'in na da shi'a imamuhu al-muntazir al'amarin da yafi kowanne ban mamaki a cikin al'amarin shi'a shine al'amarin mahadi ana nan ana ta jiran shi kuma ba a san inda yake ba to kaga akwai tukka da wawara allazi lam yadda'iha wanda shi bai zo ya ce shi imami bane wala azhara zalika li ghaibatihi sadiran kuma bai bayyana cewa shi imami bane saboda tuni ma ya faku haka suka faɗa sun ce ya faku tun yana dan karami kama ya nuna kamar yadda suke riyawa to ya akai aka tabbatar masa da imamanci alhali shi bai nema ba kuma bai nuna cewa shi imamin bane amma kuma aka hana zaid ibn ali wanda yazo ce shi imami ne kuma ya nuna alamomin cewa shi imamin ne to kaga shi yasa sai aka samu zaidiyya aka samu ashi'atu zaidiyya su ma yanki ne daga cikin shi'a amma mun faɗi cewa su basu kai lalacewar yan shi'a imamiyya ba mun gane tambaya ta 135 limaza nazala lamma nazala qauluhu ta'ala lokacin da faɗin Allah ta'ala ya sauka inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bayna an an tahkumu bil adl wannan aya ce madaniyya tana cikin suratul nisa Allah ta'ala yana cewa inna Allah lalle Allah ya amurukum yana umarta ku an tu'addu al-amanati ila ahliha da ku isar da amanoni zuwa ga masu su wanda ya cancanta abu a bashi za a nada liman a nada wanda ya cancanta za a nada ladan a nada wanda ya cancanta za a zaɓi shugaba a nada wanda ya cancanta shugaba zai nada wasu mukamai ya nada waɗanda suka cancanta abun ban sha'awa shekul islam taimiyya yana da tafsirin wannan ayar da ya sa masa suna a siyasar shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya a cikin wannan littafin nasa yake cewa daga cikin amana a shugabanci ga mutane guda biyu sun zo abin da ake son a naɗa su shine jagorancin yaki, jarumtaka ake nema sai ɗayansu ya kasance mutum ne mai addini ga amana ga kirki ga kiyamun laila amma matsoraci ne da ya ga kyanke sai ya gudu amma ga sallah ga imani ga tsoron Allah in ka sa mishi hannu haka a baki ba zai tauna ba ba zai ciza ba shi kuma ga wani can a gefe guda jarumi ne amma kuma yana da yar damuwa akwai matsaloli ina dan zagayawa ban layi ba san abin da yake zuwa je yayi ba ga dai wasu dai abubuwa nan da ake tuhumarsa da su marasa kyau shekul samun taimiyya ya ce ada'ul amanati ila ahliha a naɗa shi shine jagoran sojoji domin wancan idan ka je ka naɗa shi ba aikin shi bane wannan idan kana da ajiyar kuɗi to ka bashi in za ka naɗa ministan kuɗi ko gwamnan banki to zai ka naɗa shi amma ana neman kwamanda na yaƙi to a naɗa wannan koda da matsalolinsa haka ta faru a yakin kadisiyya sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu ana yaƙi wani mutum ya sha giya sai na sa'adu bai da lafiya yana kwanci shine kwamandan yaƙi shi kuma wanda ya sha giya nan ana yaƙi an ɗaure shi fa ya sha giya an ɗaure shi amma ba a tsaye da hajji a filin yaƙi a musulunci idan mutum ya yi laifin da za a yi masa hajji to ba a yanke masa hukunci sai an dawo gida domin ba za a ci mutuncin musulmi a gaban kafirai ba hikimar musulunci kenan da ko sata mutum yayi ana yaki ba za a yanke masa hukunci a fagen fama ba sai idan an dawo gida sai a yanke masa sa to an kama shi an ɗaure shi ya sha giya shi kenan shi kuma sa'adu bai da lafiya yana kwanci ga kuma musulmai sun suna ta fafatawa wannan jarumin ya kalla ya ga za a samu baraka a yakin musulmai ya hango mata sayyidina sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu yace ta zo ta zo yace dan Allah ta kwance shi yace me gida na daure kuma shine komandan yaki shugaba za in kunce yace wallahi aiki zan ma musulunci yayi can yaki zai karye ma musulmai ina kallo ni jarumi ne bai kamata a ce in zauna haka ba ta kwance shi ce ki aro min doki su je ta aro mishi doki kafin wani lokaci kawai ya fada cikin kafirai ya musu aiki sai gashi musulmai sun ci nasara bayan ya gama ta ce ya ce ta zo ta ɗaure shi ta kuma ɗaure shi sa'adu yana kwance bai da lafiya aka zo aka kawo masa bishara ai musulmai sun ci nasara ya fara tambaya waye waye kaza kaza ai sai aka ba shi labarin ai wannan wanda ya sha giyan nan ne yi wannan aiki to kage abin da ake nunawa a irin wannan bangaren kowa da fannin ba ka tsammanin mutumin da zai zama kwamandan yakin musulmai ka ce sai ya zama yana da ɗahara ga baki ɗaya ya fi kowa kirki wanda ya fi kowa kirki so tare kuma sai ya zama rago to shi shi sai a ce shi za a tura kuma wanda in ya rikin kiso zai ruga da gudu so ya zo ya wuce ya taba kofa shi shi zai ya ce wa matar shi ta ƙara lullube shi ya zammiluni zammiluni ba irin na manzon Allah ta salama ba to kaga irin wannan ke to Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ta ce yana umartan mu da cewa mu isar da amanoni zuwa ga masu su duk wanda ya cancanta a bashi abu a bashi kada a kalli dangantaka ta jini musulunci baya kallon dangantaka ta jini adalci yake son aiki to da'a bani shaibata lokacin da aka saukar da wannan ayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira banu shaiba wa atahum miftah al-ka'bati ya basu mabudin ka'aba tun a jahiliya ku kuji tun a jahiliya su suke kula da da ka'aba makullin ka'aba mabudin ka'aba a hannunsu yake wa qala khuduha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku karbi wannan Ya bani طلحة خالدة مخلدة فيكم إلى يوم القيامة manzon sa mai miƙa musu makulli makullin ka'aba ƙofar ka'aba yace ku karɓi wannan makullin ku ci gaba da kula da ka'aba khalidatan mukhalladatan an dawwaman muku da wannan ila yawmin qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama na yanzi'uha minkum illa zalimun ba wanda zai zo ya jayayya da ku ya ce zai kwace muku wannan matsayin sai azzalimi har yau su suke kula da ka'aba har yau wannan gidan su suke makullin ka'aba a hannun su yake in kana son a buɗe maka sai ka je wajen su tumala ya kawo wannan bari mu ji inda yake sanya kai sai ce ya kulu hana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu yana faɗi a game da wannan al'amarin la ya illa sadnatal ka'aba wanda al'amari ne da bai shafi komai ba illa kula da ka'aba kula da ka'aba wani yanki ne karami daga cikin kula da daular musulunci yayi ko daular musulunci ta wuce kula da ka'aba kawai daular musulunci ta bi gare ta to amma al'amarin ka'aba Allah ya saukar ma da manzo Allah sallallahu aya cewa a ba masu haƙƙi haƙƙinsu wanda ya cancanta a ba shugabanci shi za a ba manzon da sama kuma ya ɗauko mabuɗi saboda riƙon amana ya miƙa ma waɗannan mutanen da ake ci musu banu shaida in ka koma can asalinsu in kayo ƙasa ƙasa banu tsalha ya miƙa musu wannan mabuɗin فلماذا لم يقل مثله في امر خلافه علي رضي الله عنه abinda malam ke son ya kai gare shi in al'amarin kula da makullin Ka'aba manzon sama ya ba waɗanda suka cancanta to me yasa manzon sama bai masa sayyidina Ali haka ba in dai sayyidina Ali ne wajibi a nada shi bayan rasuwan manzon Allah sama a matsayin khalifa to ashe kaga manzon sama zai masa haka وهو أمر يهم جميع المسلمين الحالي الأمر شوغبانشي الأمر يشاف مسلمي جباكي لا وتتوقف عليه مصالح كثيرة سننكم مصلحه الرعي ومتاني مصلحة دنيا دا مصلحة الدين دسين شاتك أغتشين شوغبانشي wannan shugabancin da kake ganin sa tasirinsa amma tun da ba hakkinsa bane sai manzon Allah ta sama bai bashi ba ai mun faɗa a nan cewa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu da Sayyiduna al-abbas radiyallahu ta'ala anhu al-abbas babban annabi dan uwan baban sai Sayyiduna ali shi kuma dan dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dan wa da dan kane suke lokacin da sayyiduna al-abbas bin abdul muttalib ya shiga wajen manzon Allah sama ranar da manzon Allah sama zai rasu sayyidina al-abbas ya ce ya ce ya hannun sayyidina ali ya ce kai yaro ne ce ko kaga dattije ce mu banu hashin muna da wata alama duk wanda zai mutu a cikin mu muna gane ba manzon sa sama ba zai kaka kwana ba ce duk waɗannan alamomin da suka sauka a kakanninmu da 'yan uwanmu sun sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu shiga ni da kai mu tambayi manzon Allah ta salama shin idan ya rasu mu ne za mu zama khalifofi bayansa wato mu ahlul baiti ko ko a'a sayyidina ali ya ce a'a na yadda da magana ka ta farko da ka ce ni ban san alamomin mutuwa ba mutuwan mu banu hashim amma maganar ka cewa mu je mu tambayi manzo Allah ta sanama wannan mas'alar bata taso ba domin idan annabi sallallahu ya ce mu ne duk wanda ya ki bamu to ya zama mai saban Allah kuma wajibi ne a yaƙe shi kuma wuta zai shiga idan kuma manzon Allah su sama ya ce ba mu bane to ka haramta mana har abada ba za mu nema ba so da ka za cikin gashin ta kike a haka manzon Allah su sama ya rasu ya bashi to kaga ashe da hakkin su ne manzon Allah su sama ba zai yi shiru ba zai ce su za a ba kuma ba sai an ta tawili ba ba sai an ta zagaye ba kai tsaye manzon sama zai zo ya ce to bayana idan na rasu yau ko idan na rasu wanda zai zama khalifa bayana kai tsaye shine wani manzon sama yana jin tsoron wani ne da zai ta zagaye zagaye al'amarin kula da ka'aba karamin al'amari manzon sama ya zo ya miƙa musu mabuɗi ya ce khudura khalidatan mukhallada khuzuha ai khudhu hadhihi istidana ku zama ku karɓi wannan kula da Ka'aba an dawwamar muku da kula da Ka'aba har zuwa ranar tashin alkiyama manzon su ne ce la yanzi'uha ankum minkum illa zalimun ba wanda zai yi jayayya da ku ya ce ba ku bane sai idan azzalimi ne shi ya miƙa musu ba shi khalifanci aulada a mata haka a haka to tun da ba a yi haka ba ashe ba hakkin su bane hakki ne na al'ummar musulmai musulmai su zauna su yi ittifaki a kansu su ga su tsakanin su ga shugaban da ya fi cancanta su zaba domin ya jagoranci al'amuran kuma wannan shugaban musulmai musulunci ya faɗi Abin abinda ake bukata ya zama musulmi ana bukatar shugaban da za a zaba ya zama musulmi Allah bai yadda musulmai su zaɓo ni su ba shi jagoranci wanda ba musulmi ba ka'idar jagorancin musulmai to musulmi ne zai ja su idan kaga kafiri ya shugabanci musulmai to an samu matsala daga musulmai ba daga Allah ba musulmai sun yi wani abu Allah yake sanya ladabtar da su ya musu hukuma sai su sakaci har wanda ba ba musulmi ba sai ya zama shugaban su kamar irin halin da muke ciki a Najeriya wai ya billah Allah ya fitar da mu wannan wannan wannan kenan sannan ya zama mutum ne wanda ya kasance amini alintaccen mutum ba dole sai ya zama a alamun nasi ba ba sai ya fi kowa ilimi ba ba sharaɗin shugabanci bane ka fi kowa ilimi ba sharaɗi bane a'a ya zama yana da ilimi ilimin nan kuma ya zama ya san addinin sa daidai gwaggwado sannan ya san ma la imamatu illa bihi Abin da ba zai iya yiwuwa a shugabanci ba sai da shi wato ya san administration kenan ya san administration ya san shugabanci ya san yadda ake jagoran mutane ya san ina ne zai yi ihu ina ne kuma zai yi magana ƙasa ƙasa ina ne zai yi allura ina ne kuma zai shafa duk shugaba na buƙatar ya san wannan amma su 'yan shi'a su sun ɗauki shugabanci a matsayin shine addininsu a nan yake karewa aƙida ce kuma shugabancin nan wahayi ne daga Allah daga duk wanda aka zaɓe shi shugaba ba matsayin ba Allah ya wahayinsa ba to to ba shugaba ba ne shi yasa Khomeini lokacin da ya fito ya juyin juya hali aka samu su daga cikin shugabannin su ko malaman shi'a na ƙasar Iran ba su yarda da shi ba shi ne musu wayo ya ce ai wilayatul faqih ne shi bai ce shi imami ba ne shi wilayatul faqihi yake eh, wilayatul shi ya fahimci addini to tunda mahadi bai nan bai zo ba to shine yake ɗan rage ma mahadi aiki amma bai ce shi imami ba ne yanzu in ka duba hatta constitution ɗin Iran za ka ga wannan section ne wilayatul faqih da yadda yake fitowa da yadda ake zaɓensa sa tun daga Khomeini tun da shi ya rubuta wannan constitution abinda dai ma ne yake nuna mana a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin da bai kai khalifanci ba ya miƙa shi wajen waɗanda suka cancanta wanda su ne haƙƙinsu to ina ga al'amarin shugabanci in dai da in gidansu suka fi cancanta su shugabanci to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wani ɓoye-ɓoye ba sai ya miƙa musu kai tsaye kuma duk wanda ya saba musu to ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tunda ba haka bane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar abin haka arje kuma su 'yan gidan nasa su sayyidina ali sun san haka kuma sun fahimci haka shi yasa suka tafi a zamanin sayyidina abubakar suka taimaki sayyidina abubakar suka tafi a zamanin sayyidina umar suka taimaki sayyidina umar kuma suka tafi a zamanin sayyidina usman ibn affan suka taimake shi har lokacin da aka shi sayyidina Usman ibn Affan sannan aka nada shi sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu duk wancan shekarun da aka yi shekaru 35 to da sayyidina Ali fa aka yi su da ka Allah ka ƙara shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu ya saukar da alkhairi ya kuma yi albarka a cikin rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya shiryatar da zuriyar mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga abin da Allah madaukakin sarki baya so wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum salam na'am to shi dai shi dai ɗakin ka'aba ita ƙwaryar ka'aba ba a ce ba za a buɗe ma kowa ba amma waje ne wanda yake mai daraja ya halasta ana nafila a ciki sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi wanda al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da hadisin a cikin sahih littafan su guda biyu lokacin da aka yi fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Ka'aba da shi da wasu sahabbansa a cikin su akwai Bilal sai aka bude kofar bayan an aka kulle kofa bayan an kulle sai aka sake budewa sayyidina Abdullahi yace ni ma sai na shiga mai riwaya tambayi sayyidina Abdullahi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah yace eh ni ma na tambayi Bilal Bilal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah a ciki so da ka ana sallah a ciki so da ka akwai daraja sallan nafila a cikin kaba amma ba a sallar farilla domin idan kai sallar farilla a cikin ƙwarya kaba to ina ka fuskanta ai ita ake fuskanta ko ai sallar ita ko nafila dama ba sharadi ba ne sai an fuskanci alƙibla mutum zai iya sallar nafila bai fuskanci alƙibla ba musamman in yana kan abin hawa manzon lasa sama in yana tafiya yana yin wutiri sallar dare akan abin hawansa to kaga nafila kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan ba a ce wasu ke keɓantattun mutane kai ake buɗe mawa ba duk wanda ya sama za a bashi shiga shi yasa hijiru ismail za a ga wani waje fari haka da tiles an zagaye shi da katanga a jikin ka'aba shi ma yana da hukuncin ka'aba asali lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya sanya sun ginin ka'aba to hadda nan a ciki shi yasa idan ka shiga hijiru ismail kai sallan nafila to kaman kayi sallah ne a cikin ka'aba mun gane saboda shi ne kawai daraja سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله